Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci da fata an wayi gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda muka saba a kowace ranar Asabar ga shirin a bari ya huce da fatan za a yi sauraro lafiya. A bari ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. an wayi gari lafiya da sanyin nan ya aka tashi. To Malama Grace a lafiya kalau muka tashi da fatan an waye garin yau lafiya a wannan karshen mako. Kance kance an yi kwanci kace kace maganan kaza ake. a ina aika aika zaɓe ka kwanci mu eh, sakkwato eh, mu sakkwato an kwana lahiya. An kwana lahiya. a lahiya lahiya lumi wallan muka tashi wallan ke san yau garin ku gona ku za mu shiga yau Allah ya sa gobe rana za ku taɓowa <laughs> Muhammad Dafa Usman ya ko mana labarin yau gonar ku za shiga. a ah, to ai babu komi ai wurin shiga na ke san ai sakkwato gida ta ga kowane dan Najeriya ba dan Najeriya ba dan Afirka ta kodo gaba ɗaya ai duk gida na sakkwato <laughs> don na a cibiya <laughs> wallahi in faɗa miki sakkwaton nan ai duk da cin nan miki gani walla alhawari muka yi da shi walla aka ce in ka samu ainihin ba sakkwace sai ka hmm. nemi tahinta a walla to ai shi na sa ga walla eh, eh, eh, sakwatancin da muna ji da shi kwarai shi na sa mun ga tashi tsaya to wallahi shi muka umfani da shi ba ka sanin wallah abin da muka faɗi. Shi yasa ake cewa ku ba Hausawa ba ne dan wace Hausa ce ake neman kafinta. A a anti ai ko mu a Hausawa na ƙwarai tun da yanzu babu Hausar da bamu ji kuma bamu iyawa. Sai dai in mun tashi shegantaka amma babu Hausar da bamu ji amma mu ba a jinta tamu. wato sai ku sai da mutum ku cusa hannu a kudi aljihu yana tsaye yana ji yana gani bai zan ai ai in hoda miki ke sa abin ga abin ga da bature ka ce ma rich ko eh, eh, rich eh. ai ba ai ai dukkanin harshen Hausa da aka ce ma dialect babu wanda a very rich in ji bature kamar kamar sakwatanci saboda shi ya game kowa ya game ko na kowa yana ji amma hmm. shi ba a jin nashi a shi ko ba a jin nashi eh kuma duk inda yake kuma in ya ga dama yana magana yana koma daidai da kowa ai magana da shi abin kuma in ya ga dama shi kuma ya koma ya nashi wanda su can su ana ci ana dariya ana wasan kwatanci ba a ji ba na kwarai na mu mun san na kwarai na tunda mu muna jin naka amma kai ba ka jin namu ai da mun ka da mun ka taba gamuwa da da da da da wanga ai tashi sai sai ni kin san abin da sai sai a'a to tashi sai da shi nayi Mahmud Kwari <laughs> ai ai tashi sai sai ni in kiji an ce sai sai wai a sayar da abu shi an sai sai an sai sai to yawo ai tashi sai sai ni in faɗa miki ni a shi kuɗi ne shi ke na kuwa na kwale ashe ashe ba kano <laughs> ya kasuwa <laughs> wai wai kano wai wai ko da ni ka zo ai hika ni mm, na kwari ba ni ban ni ashe ba kano ya kasuwa a sakwato A kwarai da gaske. Tsoron sanyi da mai kan lura da shi a wannan mako a Amurka nan an yi babban taron jam'iyyar Democrat ta wata hanya ta daban da ba a saba yi ba sabili da wannan cuta ta corona. Wannan corona ba abin da ba ta sawa a gani. A gaskiya malama Grace malama Grace lalle ta zo da abubuwan da ana ci abin da ba saban ba irin eh. haka. to amma kuma duk da haka abin ban mamaki sai ki ga abubuwan nan an yi su cikin tsanaki babu irin tangarɗa babu ɗaukewa wasu abubuwa mm. sa'annan kuma sakon da ake so dai a isar a lokacin tarukan jama'a mm. an yi kokari duk da ke ba haka aka so ba amma dai an yi kokarin ganin cewa an isar da shi ta kafafen nan na gidajen talabijin da intanet kamar wayar salula da sauran wasu kafofi daban-daban mm. saboda haka ke ga za a iya cewa abu ne da ba sabon ba amma duk da haka dai ita jam'iyyar ta yi kokarin ganin cewa ta dan kauce mata taruwar jama'a saboda wannan annoba da muka samu kanmu a ciki eh sannan wato akwai abubuwa guda biyu da na lura da su duk da yake ba yanzu ne lokacin da na fara bibiyar zaben amurka ba in to amma malama grace kin san komai aka ce na kusa da wuta wai ya fi jin zafin ta yanzu nan da na zo to sannan na kara gani na farko dai malama grace na ga wato abin da ake kira demokradiyya da yanci kasa zaharin su na ga a zahiri a zahiri inda zaki ga yan jam'iyyar adawa za su buɗe baki su faɗi abubuwa akan gwamnati cikin su kuma har da waɗanda suke da rike da mukamai eh. har da waɗanda suke da ma'aikata ma'aikata amma kundin tsarin mulki ya ba su wannan dama su fito irin wannan lokaci eh. kin su siyasa amurka abinda kawai zaka ce bambancin siyasa shine lokacin zaɓe amma da an wuce baka iya duk da shugaban kasan eh. wani lokaci eh. baka iya gane shi na republican ne ko na na democrat saboda kin san a irin wuraren mu shugaban kasa ko gwamna mota shi tana da tutoci guda biyu mm. ɗaya na kasa ne ɗaya na jam'iyyar shi amma mm. ke ga sabanin na amurka na amurka duk tutocin gaba ɗaya na amurka ne saboda ba komai in ba amurka ba yanzu eh, an koma jam'iyya ɗaya to inda zaki ga mutanen nan sun fito kiri-kiri suna bayyana cewa a'a su ba su yadda da abin da gwamnati mai ci take yi ba ga wadda suke neman ga wadda suke goyon baya saboda sun ga kaza ko kuma a'a ki gama wanda ma shi kuma baya cikin gwamnatin ya nuna a shi baya goyon bayan wannan jam'iyya ta adawa jam'iyya mai mulki yake goyon baya to ba ma shi ba wato wai hatta da sai ki ga sanata ma wanda waɗanda suke zaɓaɓɓu 'yan majalisa da kuma wasu mm. manya-manyan jigajigan 'yan jam'iyyar misali mai mulki eh. su fito ƙarara su tabbatar su kuma jaddada cewa suna nan kan bakansu da goyon bayan jam'iyyar ba su fita ba Eh, amma kuma ba sa goyon bayan ɗan takarar da ita jam'iyyar ta ɗora ga wanda suke goyon baya na jam'iyyar adawa to ke ga wannan shine ake kira demokuraɗiyya kowa na da yanci da walwala amma ba a ce don ka ce baka goyon bayan dan takarar jam'iyyar ka shi kenan a ce wai zagon kisa abu na farko da za a ce zagon kasa zagon kasa zagon kasa madalla so abu na biyu kuma malama malama Grace na san da cewa ah, kamar wadadun masu sauraron mu suka sani ah, na daidai aiki ma mafi wanda ake ganin kaman aikin wahala ne misali irin kasashen mu duk bai kai kaman koyarwa ba haka to sa'an nan bayan wannan yanzu a ce matar mutum mutum yana da mata kawai sai ya zo ya samu wani mukami ya zama gwamna ko ya zama wani abu ai ina ganin a duk da alakar ta da mutane ka duk da yadda za ta wa mutane magana mu irin kasashen mu zaki ga ya sauya ya canja eh. amma nan a ce <laughs> amma nan a ce malama Grace wai mutum ya zo mata ya zo ya zama har mataimakin shugaban kasa mutum na eh. biyu kuma ba ba karamar kasa ba fa a babbar kasa irin Amurka eh. ya zama mataimakin shugaban kasa amma matar shi tana koyarwa kuma ta daina koyarwa kuma ta mm. ci gaba da malantar nan eh. kuma tana aikin aikin nan na ofishinta na second lady ake cewa mace ta biyu kenan a kasa eh, eh. kuma bai hana ta ta ci gaba da aiki ba ba abin da ya rage a gaskiya wannan abin ya bani mamaki kwarai da gaske <laughs> eh haka ai shi yasa da wurin jawabin ta ma da ta fito kaga aji ta fito ta nuna cewa ba abin da take jin daɗi a rayuwarta kamar ta ganta a cikin aji kwarai kuwa haka tana bakin cikin ganin yanzu haka tana aji ba kowa wayan sabili da wannan kujeru ta ce ta eh, eh kwarai ku ta juya ta ce ku kalli kujeru wayan eh. wato ita yanayin da bata jin daɗi kenan eh. to ni gaskiya abin ya bani sha'awa ya kuma bani mamaki a lokaci guda ya burge ni saboda mi saboda wato abun nan ne da aka ce wai duk da yake zagi ne amma ba a cika son zagi ba amma ana ce wai sai shege kan manta mafari ko yawwa cikin ita wai kasancewa eh, sai dai a gani a makwabta ko ake mm, cewa eh, yawwa eh, sai dai kuma a gani a makwabta ko mun amma muna fata in Allah ya so abu guda ado mu guda nan Allah ya sa mu ga bayan wannan corona Allah kuma ya sa ah, mu ma demokradiyyar mu ta kai irin wannan mataki da ƙasa kawai aka sa gaba amin a gaskiya kan amin kuma amin gaskiya haka ne baban gaishe gaishe mu za mu fara da gaishe gaishen daurin aure muna da aure da ke a gaskiya kan gaskiya na wallah har da na kannan mu a yau a har da a gaskiya har da babban kane yau yau yau zai angance zai angance Allah uzairu ba mm, insha Allah wala uzairu zai angance yau So bari mu fara da wannan gaisuwa fata alheri da taya murna ga iyalan Alhaji Turaki AA dan jaji wanda zai aure da 'ya'yansa guda uku za su aurar za kuma su auro kin ga ba a rage ba a cikin gida kenan eh, to aminu turaki da ake da wale kami silva da husaina musa sale da kuma abbas musa sale dukansu za su yi aure gobe lahadi ne ah, Eh gobe nan za a yi auren su a gandun albasa da karfe goma na safe to Allah ya bada ikon zuwa Allah ya sa an yi adace ya kuma bada zaman lafiya da albarkan zaman tare. To amin sun amin malama Grace to ɗayan kuma da kamar da kika ce wato kamar kaninmu ne zai yi aure wato a gaisuwa ce da fata alkhairi zuwa ga iyalan marigayi aliyu alkali na da marigayi aliyu ika na. saboda daura auren 'ya'yansu da za a yi malam uzairu hassan sanyin na da kuma malama nafisa abubakar tsohuwar ɗaliba a makarantar sakandaren tunawa da hafsatu ahmadu bello da ke sokoto ɗaura auren insha Allah kamar yadda aka ce za a yi shi ne a yau asabar wato 22 ga watan nan na agusta shekara ta 2020 da karfe biyu na rana a kofar gidan alhaji umaru ta fidan sanyin na kusa da fadar mai girma ardon sanyin na to muna fatan Allah ya albarkaci wannan aure kuma ya ba su zuri'a ɗayi ba ya kuma sanya alkhairi a cikin wannan al'amari. abin sama amin to mu ma bari mu eh, sake ta bakin halima mutu karaba ah, Allah ya kaddara eh, <laughs> eh, mutu karaba <laughs> abin da turawa suke cewa happy birthday muna masu barka da ganin zagayowar ranar haihuwarsu binta samidas da take a lagos da kuma blessing newton james ita kuma tana birnin tarayya abuja allah ya maimaita mm, to amin sun amin malama grace to tun da kin yi maganar ranar zagayowar haihuwa haka ma wato ba za mu manta da tsohon shugaban najeriya ba wato general ibrahim badmati babangida wanda a shekaran jiya shi kuma eh, shi kuma shekaran jiya ya cika shekaru 90 hmm, shekaru 79 eh, bahaushe yake cewa tamanin ba ɗaya kenan. Eh tamanin ba ɗaya to muna mashi fatan Allah ya ja kwana har ya ga wannan saba'in da tara 97 casa'in da bakwai. Allah ya bashi lafiya kuma ya ci ya bada wato albar ya sa albarka ga sauran rayuwar da ta rage mana gabaki ɗaya mu duka. Amin, sun amin. kuma koma babin waɗannan gaishe-gaishe ma'abuta sashen hausa a dandalinmu na sada zumunta facebook waɗannan duk sun yi tsokaci ne a labarai da muka kafa shafinmu na facebook ɗin nan na a bari ya huce muna miƙa gaisuwa fata alheri ga yusuf sile madataye da magaram da abdurrashid jola musa gwadabawa sai hamidu kalala buwat da yakubu mantari turabulus kasar libya allah ya sa haka ake kiran wannan uh, wuri turabulus sai kuma idris umar falisco da saminu mai mai gadan kusa'al tafawa balewa sai arma dan mai ganga kusa samu a zandar jamhuriyar niger da adamu salisu muna miƙa gaiso fata alheri ta abar ya huce ga Muhammad Wakil da iyalansa a garin Fataskum da fatar an tashi lafiya. To madalla to amin sun amin malama Grace a gaba kuma sai gaisuwar fata alkhairi ta a bari ya huce sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga Rukayya Usman Fari Jebuwa sai Aisha Gali Sarajo Faki da Sadiya na Mairo Umar Makera da Rabi'atu Abubakar Salisu Arikime da Jamila da Murjanatu sani ta kai sai Fatima Babagana Dubuwa Unguru da kuma Daudu Hudu Unguru Mai Kifi sai Mansur Baba Wuro na Fada sai Kwamar Tasi Umar game da Abubakar salisu gozaki da kuma bulama isa gangare jos tare da fatan suna cikin koshin lafiya to amin suma amin sai wannan gaisuwar fata alheri ga shamshidin mahmud kargi da abubakar malam kare da ibrahim bako mai shayi sai hassan mai kemis kare da malama debora mai abinci da ɗanlami direba sai iliya mai wanki da guga da suleiman tela da shehu mai mai dukansu a garin kare sai kuma tasiu iliyasu magami da usman manika mai ruwa sai fidausi ibrahim na'ibawa da hassan sirius da kuma saudat bashir abubakar dukansu a kare da na ce yau gonar ku muka shiga sakwata muka nufa. eh haka ne ku shigo ainihin na yasa a taba su a tona a tozarta su Muhammad Ahmed Usman tundin makeri a jihar Daji ne ya aiko da wannan labari ya ce labarin gobiri ne da bature a Sokoto to <laughs> ya ce wani bature ne ya kai ziyara ga gwamnatin jihar sokoto to kasan da sanyi da in za a yi manyan baki za a tafi eh, eh. manyan jami'an gwamnati za su tafi ne tashe jirgin sama a yi layi har ma in ma babban mutum ne dai wanda ake ji da shi har a sa wannan jatta barba da da ake kawata ko kuma karrama manyan baki eh, idan suka eh. sako daga jirgin nan a gaisa tukuna a shiga cikin gari to eh. shi <laughs> nan banyan jama'an gwamnatin sokoto sun zo sun yi layi bature mm. ya sako shi nan mm, ana gaisa sai ba gobe shi ma ya shiga <laughs> ana gaisawa ana gaisawa ana gaisa shi kenan da bature kai wurin bagobiri za a sha hannu kuma za a kasa turawa su al'adarsu in suna magana da kai za su kalle ka ne a ido wato eh, shi bature in baka kallon shi a ido to baka da gaskiya akwai abin da kake boyewa eh, eh to su haka to za su kalle ka a fuskan ka ne sosai a su kalle ka ido mu kuma ka san namu kuma ta kunya in ka kalli mutum a ido ma sai a ce rashin kunya ne ko <laughs> ai gaskiya kam haka ne me yasa kake <laughs> kai kai ba mu ido rashin kunya kawai eh <laughs> shi sai bature da ya hada ido da bagobiri sai ya ga bagobiri ga tsaga eh, ko ina ta eh, eh, ta bata na fuska shi kenan sai bature hmm. hankali shi ya tashi ya yi tunanin kila wai ko ya ci karo da damusa ne kwakware ta fuska sai bature sai ya tambaye shi wai ya tambayi eh, bagobiri what happened to your face wai me ya same ka a fuska bagobiri hawa eh. ya kulle shi ya kulle shi ya kulle shi sai bagobiri ya ce <laughs> bagobiri ya ce bature ubanka ubanka ne a'a subhanallah <laughs> to shi bature shi kuma ta yake wannan ubankan wai sunan wani mutum ne kenan sai bature ya ce mace ma gobiri kai wai wai ubanka nan ubanka is a very wicked man <laughs> to kaka ka ci bature shi ma raga mazaki <laughs> duk da yake bai ya rama ya bayar abin nan duk da yake bai ne mai da zaki ba wannan labarin <laughs> Wanda labarin na eh. sanyi da sai tuno min da labarin Allah jikan eh, marigayi Muhammad Dan Juma Usman tsohon abokin aikin wa da ya rasu. Eh, to Muhammad Dan Juma Usman ya je Najeriya ya tashi ya rasa tsaraman da zai wa <laughs> Muhammad tsoro <laughs> ya je sai doya ya yanka <laughs> ya saka a jaka cike ta wanda ita tasha da ya iso nan DC sai ana irin bincika jakunan nan Dan eh. ga ko mutum ya shigo da abin da aka haramta sai aka ga doya sai eh. shi kenan sai aka ja shi aka fitar da doya aka ce mishi mai wannan ya ce mishi waya is my food abinci na ne sai bature ya ce ba za a shiga da shi ba za a zubar sai shi to shi kuma baturen eh, jami'in dan asalin kasar indiya ne a lokacin indira gandhi ita ce shugaban kasar indiya so shi ke eh, yawa lokacin sai shi ke dan hmm. sai da bature ya dauki doyan usman ya jefa da ita a boda eh. sai usman a wancan ya kama shi ya kama shi wai sai ya ce mashi allah tsina indira gandhi asha <laughs> sai bature ya ce wa <laughs> sifar muhammad dan zuba ya kara ce mishi allah tsina indira gandi sifar ah, tufani ne ce mishi what did you say sai muhammad ah, ah. muhammad ya ce I curse your president because you trash my food. Oh. <laughs> Wai na zagin shugaban kasar ku ne saboda ka zuga min abinci na. kenan sai bature ya bushe da dariya kenan da ya tabbata yana tsaki na ce kamar yadda kake faɗa inda a ce a najeriya ne ya yi ma wani jami'i ah, haka ah, ya gane kuskure sai kowa ya fice yana nan ah, zaune a gaskiya <laughs> na gama da tana ɗaga mana hannu sabili da haka tilas mu ja na yanzu a madadin murtala faruk sanyin na alheri yake muku fata alheri da kuma fata allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.